Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shina ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa an gudanar da shari'ar ɗan jarida Baba Alfa da ma'aifinsa yau a kotu da ke nan Yamai. Yau aka ma jarabawar bakaloriya a dufaɗin ƙasar Nijar muna ɗauke da ƙarin bayani. Za ku yi cewa wasu mutane ɗauke da makamai sun kai wa wata mota hari cikin daren jiya a jihar Agadez. A shirin musamman za ku ji hira da shugabar ƙungiyar Francophonie ta ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau aka gudanar da shari'ar ɗan jarida Baba Alfa da ma'aifinsa da ake zargi da amfani da takardun wato da mallakar takardun zaman ƙasa na Jabu a kotun Yamai. Shari'ar ta ɗauki tsawon sa'o'i hudu ana gudanar da ita. Bayan alkali ya saurari lauyoyin da ke kare Baba Alfa ya ɗauki matakin bayyana sakamakon shari'ar a ranar 18 ga watan nan da wato na Juye. Ƙungiyar Sinatik ta 'yan jarida wato da Baba Alfa ke jagoranci ta yi tsokaci ta bakin wato Mudi Musa mamba a wannan ƙungiya. A namu ɓangare koyaushe, kamar yadda muke faɗa kullum, za mu ci gaba da saka tsammani ga kotun Nishar. Kuma muna fatan ranar 20, kuma muna fatan ranar 18 ga wata da za a dawo a kan shari'a za a fayyace gaskiya kuma abokinmu Baba Alfa za a sallame shi ya koma a cikin iyalinsa. Saboda ba shakka, kamar yadda lauya ya tabbatar muna, ba wata wata za a sallame shi. Kawai yanzu lokaci kaɗai muke jira. inda kotu za ta fayyace gaskiya ta tabbatar da adalci da kuma yanci. Le jour là, à ce que la justice nous convainc en faisant preuve d'indépendance en disant que le droit et rien que le droit. Wasu mutane hudu dauke da makamai sun kai hari a kan wata mota kira Toyota Hilux da ke dauke da mutane shida kan hanyar ta zuwa Dirku. harin ya faru ne jiya da dare daidai karfe 8 a wani wuri mai nisan kilomitoci 25 da agadez maharan sun buɗe wuta domin tilasta wa direbobin motar wato direban motar ya tsaya wani mutum da ke cikin motar ya ji rauni bayan harsashi ya taɓa shi a gadon bayansa sannan maharan sun kwace wa mutanen dukiyoyinsu duka kwamandan na zandarma wato na agadas ya tabbatar da wannan labari mutumin da ya ji rauni ya yi wannan bayani daga kan gadonsa na asibitin agadas mun fita tare da kwamba to kwamba suna gaba mu muna baya daga gada zuwa durko mun tayi kamar fensen kilo suka tare mu bande muna cikin lekes don muna da mutane uku baya mu kuma muku muna gaban mota da suka bude muna wuta sauran gudu suka yi da suka bude muna wuta suka can mutane su sabka boda muke ciki lokacin da sun zo zan sabka mota ma suka bige ni to ni buga na suka yi da bindiga ban mu ga motan su ba kurum suna sai na biyu wannan gehen biyu wannan gehen sun tare hanya suna sai da amma sun yi kwancin su mu da mun zo wuce ma kurum suka bude muna wuta wuta mu da muka rike birki muka saya ma musafka kar musafka dai suka bude muna wuta ta suka buye na lokaci suka ja mu suka fuda mu gefe guda suka doka abin da suke cikin mota duka da kudi da kaya sai suka bar mota suka tayan suka kashe muna taya guda biyu saboda Allah ya sa da mun samu jara taya kafin da sahe karfe biyar haka nan muka shigo kin su da ni ne wanda naji ciwo sauran da lahiyan su ne kartushi ne yanzu yana cikin ma ina ganin sai a gaba za ku tashi Yau ne aka soma jarabawar bakaloriya ta wannan shekara ta dubu da goma sha bakwai a duk faɗin ƙasa. A bana ɗalibai dubu arba'in da shida da takwas da saba'in da biyu da suka hada da maza dubu talatin da ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da shida da kuma mata dubu goma sha biyar da ɗari uku da tasa'in da shida ne za su rubuta jarabawar a cikin cibiyoyi ɗari da ashirin da biyar da ke wawwatsa a cikin ƙasa. a daidai lokacin da ministan ilimi mai zurfi ya kaddamar da jarabawar a maradi a nan ya mai gwamnan jiha tare da rakiyar daraktan sashen kula da bakaloriya ne ya kaddamar da jarabawar michel deji ya haɗa muna rahoto a kai muntar muhammadu na ɗauke da fasara A fuskar jihar Yamai, wacce ta ƙunshi sama da kashi ɗaya cikin uku na cibiyoyin jarabawa, gwamnan jihar Yamai ne ya buɗe takarda akan abin da ya ƙunshi jarabawar bakaloriya, inda ya yi wa ɗalibai fatan samun sa'a da rabo. An ɗauki ƙwaƙwaran matakai domin hana dukan wani maguɗi na satar sharabawa. Eh gaskiya ne a wannan shekara an samu matsala amma a yayin da aka kammala jadawalin tsarin karatun shekara ina ganin fatan mu shine samun nasara mai yawa ga ɗalibai masu jarabawa. A ɓangaren ma'aikatar da ke kula da tsara jarabawa bakaloriya a ƙarƙashin jagorancin Dr. Shehu Shehu Muhammadu ya ce sun saka dukkan kayayyakin aiki da ya kamata domin tafiyar da jarabawar daidai yadda ya kamata ba tare da matsala ba. A faɗin ƙasa ga baki ɗaya mun samu bayanan cewa duka alƙalai masu kula da jarabawar sun isa a wuraren kuma abin da aka kawo wa ɗalibai a bane a cikin ƙa'ida kuma ɗalibai sun taɓa ganinsa a ajujuwa a lokacin da suke karatu. Kenan ina tunanin za su samu jarabawar kawai abin da ya rage musu shine su samu natsuwa su mayar da hankali. A ranar Juma'a ne dai za a kammala jarabawar tare da zane-zane ko kuma zaɓin abin da ɗalibi yake so. Karamar hukumar karkarar Wuro Jalajo cikin departement ɗin saye a jihar Tilibiri ta samu yawan ruwan sama milimetar 375 tsakanin watan jiye da watan jiye na 2017. waɗannan ruwan da suka faɗu wato masu ƙarfi sun haddasa ɓanna a wannan yanki sai dai a fannin gidaje mm, ba a samu ɓanna wato ɓanna ba ta yi yawa ba gungu muhammad dantani ya zanta da taurar tarho da amadu sumana magajin garin wannan karamar hukuma A cikin watan Juin mun samu milimeta fiye da tamanin, sannan a cikin watan Juye milimeta ɗari da tamanin da bakwai muka samu. A jimilce dai sun kai milimeta ɗari uku da ‘yan kai. Mun samu ɓarna asarar dabbobi, shanu, tumaki da dai sauransu. A ɓangaren gonaki duka gonakin da ke gefen wuraren ƙasa ta mamaye shuke-shuken, wanda ya sanya duka ‘yan ga aiki suka koma a tamu. Dalilin wannan lamarin ko neman ‘yan ga aiki kake yi domin su yi maka aiki a cikin gonaki ya zama wata matsala. Kawo ranar yau garuruwa ashirin cikin garuruwa 377 da Departement ɗin mayayi ya kumsa kaɗai ne ba su yi shuka ba wato a jihar Maradi. A cewar Saminu Musa, daraktan ma'aikatar noma ta Departement ɗin mayayi wato yanayin da mana na bana ya yi wato yana da kyau. ya fi na bara kyau kenan ya yi wannan bayani ne a hirar shi da wakilinmu na mayahi isufu shaibu yawan garuruwan da suka sami shifka cikin kwamitin ga takwas komin bakwai ko ina sun yi shifka kwamitin ma mai nan ne inda aka samu dan cika cikin da garuruwan da ba su yi shifka ba shifkar da suke yi an kai ruwan ba su kai ba su kawo ne sai su dan buzina su dan bursuna kaga ne dan ka wannan bursuna da suke shifka ba ta wani tasiri to har yanzu dai yanzu dai takamaimai dai garuruwan da da matsala wannan garuruwan ne wanda in ka huta daga mai abin da ya gabsa ya zai shirgin arewa can ne za ka samu hilai babu tsanwa amma kina mai mashi yawan garuruwa da sun yi shifka za ka zo ka tarda da tsanwa ga ta nan cikin gari 377 wajen gari 157 wanda da wanda suka yi shifka kaga kenan wajen kasi wajen gobe a tara bisa dari ko yanzu bari mu doshi agadas inda wannan lokaci na damana aka samu wadatar cawar dabbobi cikin departama din cirozerin kamar yadda salautan kari daraktan ma'aikatar kiwo na cirozerin ya bayyana a hirshi ta wayar tarho da adama dawaki. A halin yanzu dai yanayin kiwo yana tafiya daidai muna samun isassun ruwan sama ko ina a cikin gundumomin department ɗinmu. A halin da nake muku magana abin da ya shafi wuraren kiwo ko ina muna da wurare da kuma wuraren shan ruwan dabbobi. Kenan a takaice ina iya ce muku komai yana tafiya daidai a cikin department ɗinmu ta Ciro. Abin da ya shafi cinkoson makiyaya ba mu samu cinkoso da yawan makiyaya ba sai dai waɗanda dama suke a cikin gundumomin akwai makiyaya da suke tafiya a wuraren da akwai ciyawa mai rai. Zaman taron Majalisar Ministoci na ranar 30 ga watan Juwen da ya gabata ya sanar da tsigewar magajin nan gari da dama daga aikinsu. Abin da shafi karamar hukumar Bilma, Majalisar shawarar ce gaba aka rusa. Me ke baiwa gwamnati karfin ikon ɗaukar wannan mataki? wane matakai ya kamata a ɗauka dangane da lamarin da ya shafi bilma saidu halidu daraktan sashen kula da samar da kwarya-kwaryar yancin gashin kai na yankuna a ofishin ministan cikin gida ya yi wa gungun muhammad dantani karin haske ta wayar tarho fundamental A ƙa'idar kundin da ya girka ayyukan magajin nan gari da yake a cikin kundin tsarin mulki, hmm. mashawartan magajin gari su ne suke da hurumin tsige magajin gari, saboda yana aiki ne a ƙarƙashin kulawar mashawartan. Ita kuma gwamnati da take ita ce uwa ita ce kan gaban ma'aikatar. Idan wani magajin gari ya aikata wani babban laifi, idan mashawartan ba su isa su tsige shi ba, to sai hukuma ta hukunta shi. Sannan kuma gwamnati yake da yake ita ce uwa sai ta sauke shi sai ta ɗauki nauyin komai. Misali, ma'aikatar magajin gari ta Bilma da gwamnati ta soke, a nan kunga duka mashawarta ne aka tsige gabaki ɗaya. Kenan ba mashawarta ko ɗaya a can. To a irin wannan hali gwamnati tana naɗa wata tawaga ce ta musamman a can. Yanzu kuma sai fagen wasanni wanda a yau ya maida hankali kan walawalar wasannin cin kofin duniya ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da kuma ta wasannin kusa da na ƙarshe na cin kofin ƙasa. Suman Amadu ya haɗa mana rahoto, Muntar Muhammadu na ɗauke da fassara. Ƙungiyar FIFA da kwamitin tsare-tsaren gasar cin kofi na duniya na 'yan ƙasar shekaru goma sha bakwai a ranar Juma'a sun gudanar da walawala na tsara 'yan wasa, inda 'yan wasa Mena Kade na ƙasar Nijar da za su halarci kwamfalar a karo na farko aka ɗora su a gungu na dai, inda za su fafata da Brazil, Spain da kuma Koriya ta Arewa. Ƙungiyoyin 'yan wasa 24 ne za su fafata da suka karkasu wurare daban-daban. daga ranar 6 zuwa 28 ga watan Oktoba a birnin Nai Delhi da kuma Mumbai da sauran biranen na ƙasar India, Abin da ya shafi kwamɓalar cin kofi na ƙasa an gudanar da walawalar karawa na kusa da ƙarshe, inda IS Sundep za ta kara da ESGN. Ita kuma Le Sahel za ta kece reni ne da IS Police a ranar 22 ga wata duka dai a nan ya mai. Yanzu kuma kai tsaye za mu je wato cikin shirin namu na musamman. Yau ce rana ta biyu kuma ta karshe a taron 'yan majalisar dokoki na kasashe masu amfani da yaren Faransanci da ke gudana a Luxembourg. A zubar da taron wakilin musamman na Studio 80 a Mali Seku Gashigo ya haɗu da Michael Jean, Sakatare General ta ƙungiyar kasashe masu amfani da yaren Faransanci wato Francophonie ta kuma yi ƙarin bayani kan ayyukan da ke gaban ƙungiyar da take jagoranci. Waɗannan shekaru hamsin kuma shekaru hamsin na sanin makama aiki akan matsayin daidaito akan yaƙi na farfaɗo da 'yanci da kuma bunƙasa ma'aikatu musamman ma mashawarta. Sai dai abin da ya fi ɗaukar hankalin ƙungiyar farankofoni a wajen wannan taro ga ƙasashen Afirka shine ta'addanci a Sahel. Sai dai waɗansu kuma ƙasashe sun ƙi girmama ƙa'idojin ƙungiyar. Me yake nufi? Eto, eh a wani ɓangare ya kamata ku gane daidaito ya zama wani abu mai matukar mahimmanci musamman ma tallafin da muke bayarwa a fannin zaɓuɓɓuka a cikin da yawan ƙasashen Afirka. Ya kamata ma'aikata su gane 'yancin kowa musamman ma akan abubuwa da suke amfanin jama'a. ta 'yancin jama'a da ba su walwala da kuma ta zaɓuɓɓuka abu ne mai amfani wanda yana inganta demokradiyya. Sannan a wani bangare ƙasashen Afirka sun taka muhimmiyar rawa wajen girka dakarun haɗin gwiwa na jason sahel domin yaƙar duka waɗansu masu ƙoƙarin tayar da ƙayar baya a ƙasashen mun ga mahimmancin tsarin a yankin tafkin chadi sai dai abin takaici shine ba a kawo masu ɗauki da wuri don haka babban ƙalubale ne ya kamata a ba su wadataccen tallafi domin yaƙar 'yan ta'adda ina fatan a muhawarar masu bayar da tallafi za su dubi lamarin da idon basira saboda ba za mu zuba ido ba waɗannan 'yan ta'adda su suna sakawa kasashen bakin ciki. Sai dai an yi la'akari ƙungiyar farankofoni ba ta son saka hannu a juru. To lalle ne mun yi dogon nazari a kan wannan al'amari ko a lokacin taron ƙungiyar farankofoni a baya. Kun san idan aka yi la'akari kuma yadda ƙungiyar take baiwa kasashen dama domin amincewa da waɗansu matakai shi ma yana nufin wata dama ce mai matuƙar muhimmanci ga ƙungiyoyin. suppose aussi que l'on honore davantage ses obligations envers cette organisation. applications. Madalla masu mu karshen shirin kenan na maricin yau a huta lafiya.